A ziyarar haɗin gwiwar kasuwancin teku, tawagar hukumar kasuwancin teku ta Ghana ta zo Abuja, inda ta gana da hukumar sufurin jiragen ruwa ta Najeriya don ɗaukar ƙarin matakan ci riba ɗari bisa ɗari daga kasuwancin teku. Piracy in the Gulf of Guinea is now a major challenge. In Ghana, I must say that we have relatively safer waters. Fashi a mashigar tekun Gini babban kalubale ne. Mu a Ghana zan iya cewa muna da salama a sufuri ta tekunmu amma in gemu makwabcinka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa. yanzu shugabar hukumar kasuwanci ta teku ta Ghana, Mrs. Binonita Bismarck. Bismarck ta ci gaba da cewa suna aiki tare da makwabta da jami'an tsaro don tabbatar da tsaron teku a yankin. Amma abin takaici ma kwanan nan sun ji labarin cewa an kai wasu jirage hari da sace wasu 'yan kasashen ketare A jawabinsa shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Malam Hassan Bello ya ba da tabbacin ingancin matakan da aka ɗauka na yaki da 'yan fashin. Muna da nimasa hukumar da take kula da fashi a teku an kawo abubuwa na'urori an kawo kayan aiki har da jirage inda za a yi patrolin wannan area da ake mu gulf of guinea wadda muke da gaba da ita in allah ya so za ka ga an yi maganin wannan farisi sannan kuma akwai doka da aka yi ita ne masa ta kawo ne doka duk wanda ya yi fashin jirgin ruwa to ga yadda za a hukunta shi da patrol dinnan da wannan doka in allah ya so za ga an maganin fashi a teku idan kuwa an yi haka to za ga jirage sun fara zuwa nan ko dai su ɗauki kaya daga nan musanya mu kai wasu ƙasashe wanda abin ya fi da a ce mu ne kawai ke kawo kaya kullum mu ma muna da kayan da za sarrafa nan najeriya mu kai wasu ƙasashen waje Hassan Bello ya koka ga yadda ake samun jinkirin fiton kaya a tashar teku ta Najeriya, amma ya ce hukumar sa ta bullo da wata dabarar magance wannan damuwar. Za ka ga mutane sun ce, a ah, to bari te wata tasha wadda ba Najeriya ba. Tun da can kayana kwana hudu kawai za su yi ko kwana uku nan ko sai an yi kwana 21 a najeriya to muna nan muna son mu mai da shi kwana bakwai na farko sannan ya zama kwana uku kawai ka fitar da kayanka custom yanzu za su kawo scanner so ba za a yi ta duba kaya ana bude su ana duba manually ba eh, ɗaya ɗaya ba ɗaya a awa biyar ake yi kafin a bude container a dube ta kafin ta wuce inda aka kawo wannan na'ura scanner minti biyar ake yi Najeriya na da tasiri wajen lamuran kasuwanci a yankin Afirka ta yamma da ma Afirka ma gaba ɗaya da kan sa duk matakan da ta ɗauka na dakatar da shigo da wasu hajoji kan shafi sauran ƙasashe har da kai ga amfani da hanyoyin diflomasiyya wajen daidaita lamura. Masana tattalin arziki na cewa dogara da Najeriya ke yi wajen shigo da muhimman kayan da take bukata daga ƙetare ciki ko har da ma man fetur ɗin da take samarwa na kawo kuncin tattalin arziki da tsadar kayan masarufi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.